akwai maza da yawa da suke fama da wani ciwo kuma asalinsa ciwo ne na sanyi wanda mutum bai yi taka tsantsan ba ya je asibiti ya samu irin cock doctor ko student wanda suka fito practical ka ce wa mutum kana iya fita fitsari a dare sau bakwai to ba zai tsaya ma ya ce maka zai maka gwajin suga fasting ba gobe za a maka fasting tun da karfe goma da karka ci komi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 kargo idan ka kawo shi gida ya ka sayi lemun tsami ko da na naira ɗari ne lemun tsamin sai a yayyanka lemun tsamin ganyen kargon kuma a daka shi ya daku an gane sai a ɗora shi akan murhu sai ya tafasa sosai fa ya tafasa sai a tace ruwan kenta ya zama ko galan ko rabin galan sai ka zuba zuma a ciki zuma kuma ka nemi mai kyau karka je ka sayi zuma algus wanda ake tafasa suga da tsamiya a dinka sayo mutane a matsayin zuma kai Allah ya yafe wa jama'a wasu azzalumai ne akwai masu kera zuma suna sayarwa suna cewa zuma ce mai kyau kuma ba zuma ba ce yadda za ka gane zuma mai kyau shine ka tsoma kwallin ashana a cikin zuman ka cire ka kista haka in dai zuman original ne ko akwai zuma a jiki za ta kama an gane in ka buga ka buga ya kama to lokal zuma ce karka amfani da ita an ji wannan sai ka ɗibo wannan ruwan ganyen kargon da ka tafasa aka tace ba ba akwai lemun tsami a ciki ba sai ka ɗan zuba zuma idan ka sha wanda ya kai wannan ku duba fa abun kaga wannan aƙalla matsayinka na ɗa namiji wanda al'auranka ya ƙanƙance ko kana saurin lazy ko ba ka iya biya wa iyalinka bukata in ka sha wannan kaman shi aƙalla sai ya yi shekara a jikinka yana aiki shekara na shekara guda mun fahimci wanda kyau to in ka ci gaba da shan shi da yawa ya kai kaman galan zai dafu a jikinka ne ba sai kullum kana bin kemis kana cewa a baka bega mai 200 ka ji fa ya kai karo mai 200 a'a ba ruwanka da wannan saboda gaskiya irin wannan vegan suna da side effect daga sun side effect din suna affecting ido sukan affecting ma asalin urethra inda mafitsara yake fita in yayi yawa akwai irin anafralin damu asali fa anafralin kamar maganin kutare ne mutane suke shan shi a matsayin abin da zai hana su releasing da wuri to amma dai a sha ba matsala shi yana da low side effects to wannan an rike wannan an ji na to na uku akwai wanda suke istimna an san istimna iko masturbation mutum ya dinka a kansa bukata da hannunsa an gane shi an gane shi kamar da ibn ya faɗa duk mai satisfying kansa da kanshi turu ya kama zakarinsa yakan kosin masa abu guda biyar farko yana kashe ido na biyu yakan kankantar da al'aura na uku yakan sa ciwon zuciya an gane ko na hudu yakan sa mutum mantuwa ka zama kana da yawan mantuwa na biyar yakan kawo quick ejaculation mutum ba zai iya minti uku ba ya releasing to me mafita a maganinsa mun taba bayani idan ka je kasuwa ka ce a baka basilin ba local basilin ba za ga rubuta basilin ake rubuta me ake rubuta ne ba da basilin ima blue seed an gane bayan ka rubuta asalin basilin za ka rubuta blue seed a jikinsa shine asalin basilin kenan an gane akwai karami akwai medium akwai babba duk wanda Allah ya baka ya hore maka ka saya duk mai fama da kankancewan gaba mai saurin releasing a maza an gane ko yauwa wanda yake kuma ba shi da ma karfi in zai saro da mace sai ka sai wannan blue seed din na basilin sai ka samu zaitun asalin mai kyau zaitun mai mai mai kyau sai ka zuba shi a cikin basilin in ka kwaba su su kwabu ka mu yan adam kullum muna son abu ne wai for emergency yanzu yanzu kawai wannan ba emergency yake ba amma duk me yinsa kafin ka yi na wata malam ba gaban ka kankancewa ba ko ciki ya koma sai ya fito an gane to ya ake amfani da shi shine idan ka samu ka kwaba shi sai ka lakuto mutum ya dinka shafa a jikin al'auran sai ka shafa ka yi ta gogawa sai ba silin din da ka kwaba shi da man zaitun din ya tsotse haka ba ka yi kai tai kai tai al misali kai kaman sau uku da safe kai sau uku da dare mai ma'ana shafawan kenan har wannan ba basilin din ya kare ka ga yanda za ka zamo da izinin Allah an rike wannan bangaren maza mata su ma bari a bada gudunmawa ga wanda suke da mata wanda suke sauraron mu mata sukan samu abin da ake ce masa PID shine pelvic inflammatory disease ko disease sanyin mara na mata ne shi ma toilet infection za a ga mace son kowa kin wanda bai samu ga ta kyakkyawa ga ta ta dire kamar dirin coca cola amma fa ba ta da lafiya a harkan jima'i ko harkan saduwa to malamai musulun suka ce mace duk bushewanta ko kunne ne ita karshen bushewa an ji to ga abun da za ta hada a gida ta nema ita ma ta samu zuma mai kyau ta tabbata zuma ne mai kyau ta samu garin habbatu sauda ta tabbata mai kyau ne mo especially ma aka samu dan sudan ya fi kowane kyau garin habba sai garin hulba gudun garin habbatu sauda ɗin kada a je a sayi mara kyau sai mutum ya sayi 'ya'yan ya nika to duk macen da ta samu garin habban nan ta dan sa shi a wani dan container kaɗan kamar cokali garin hulba cokali ɗaya an ji ko garin hab ku ji fa da kyau saboda ku je yau ma ka je ka guda yau sha yanzu maganin yanzu ne wallah kuma shi 3 in 1 yake za mu yi bayanin yadda yake in aka samu garin habbatu da aka zuba a wani dan container aka ɗibo garin hulba aka dan zuba sai a samu zuma sai a kwaba shi Ya yi kauri an gane ya mai me yi kauri sai a lakuce shi haka da kaurinsa mace ta shafa a gabanta can ta bar shi nan da awa ɗaya zuwa biyu ta ga abin da zai biyo baya na farko yana kashe discharge na gaban mata farin ruwa yana hana shi zuwa yakan kashe wannan abin da yake kosin ɗinsa haka ƙurajen gaban mata haka wafi lokacin saduwa haka rashin ni'ima duk macen take shafa wannan a gabanta muna da mata anan da Allah ka je ban ce ka zo wajen ka siya ba na yi bayanin da ake hadawa ba rashin ni'ima ba duk matar ka take aiki da wannan na'ima ma za ta dawo karshen ni'ima ba kuma yin addu'a ba jama'a yawwa Allah ya sani aljanna firdausi ko yawwa to ko kufa <laughs> na ƙarshe kamar da muka ce za mu yi ta faɗa a ɓangaren mata su ma duk dai su baya wuce toilet infection ne shine na san wasu da yawa nan sun san sassaƙen ɓaure an san sassaƙen ɓaure to kada ya dinka yankewa a gidanka saboda mace matarka shi haɗa shi shi ma da sauƙi a samu sassaƙen ɓaure a sai mazarƙwaila a nan daddaka mazar kolan da sassaƙin ɓaurin a tafasa su tare da mazar kolan sai a tace a ɗan ajiye a firij shi wannan iyakacin na matar ka ne za ta na sha wancan na kargon da aka ce ana da shi da lemon tsami da mema da zuma an gane ba a ba wa mata fa haɗin maza ne wancan kawai wannan ina gaya muku haɗin mata ne to don haka wannan mamace ne kawai za ta sha sassaƙin me ɓaure da me ake haɗa shi mazar koila a daddaka a tafasa a tace ka dinka ba matarka na rantse dun mai yau matansa wannan haɗin daga ran da ta fara ka daina fita hira hira kan babu an gane hira babu allah ya samu dace